Hanan, Hanan, Hanan, Hanan, Hanan, Hanan. Hannatu! Zan fita ofis. Ki tabbatar kin gyara min gidan nan clean. ba na so in dawo ki gaya min wani zance daban ki gama ko ina kafin ki shiga kicin kin ji ko insha Allah za a gyara ki a cikin gidan nan kin shirya ko to yanzu mota ki ta yi ready ne ko mu je kai na irin mota ta yi ready eh, eh, alhaji ka fa san cewa ba ka motar nan ba kuma ina sauri yanzu sha dot za mu shiga operation to to to to shikenan sai mu je kai Kina kallon shi ma shi zai gaishe ki ba za ki gaishe shi ba sai na roƙa? Mun gaisa mana. Kina ɗaki na fito ga ruwa can da na zo na sha a kan tebur. Mun gaisa ai ta gaishe ni. Alhaji. Mm. Gaskiya za ka canza min niki Yanzu dai magana operation kike mu je asibitin in an samu lokaci sai mu yi magana canja makanika Wallahi ni dai zan canza makanika gaskiya. A ah, sarki da. To ka ce ko yaushe za ka ga ofis sai ka ba abin nan? Na ce muku karki da mu saboda sani ya rabbin shi gafurin afuwar sannan Alhaji lafiya me yake faruwa? Ki saurara zan gaya miki ki tattara ki gare ni. Hanan ina son ki. Alhaji so? Ina son ki kwarai da gaske. Alhaji ka san me bakin ka yake furtawa kuwa? Kar tsoro ya kama ki ina san abin da nake faɗa. Ina matukar kika bani haɗin kai to za ki samu jin daɗi daga gare ni. Kuma zan kula da bukatunki. ki. Alhaji da matsala ka san idan hajja ta ji wannan al'amarin abun ba zai mana kyau ba ko? A'a na sani mana amma wannan dai zai zama tsakanin ni da ke ko? Gaskiya Alhaji sai na yi tunani. Tunani kuma Alhaji? Haba. Na zuwa. Gane ne? insha Allah na ji ba na zai ji zancen nan daga ni sai kai yawa hana kina ji idan har kika amince da ni to wannan ba komai ba ne don wanda zan baki nan gaba sai kin kasa ɗaga su kin gane insha Allah na amince hanan hanan hanan hanan hanan hanan Hannatu. Hannatu. Na fito yi breakfast na gaba ba a kan dani kuma sai ga famu an ci abinci kuma ko daukewa ma ba a yi ba. Wannan anti ba wani ki miki girki ba ne, na tashi da ciwon kai ne. Shi yasa kuma na ga yau kina fure ne. Shi yasa an ce ki girka sai ni na huta. Hannatu, ni kike gaya wa haka? Kin tashi da ciwon kai, wannan uzuri ne, amma kuma kin ga cewa ni yau ina gida ina firi ba inda za ni, ni in shiga in girka, amma ke kin girka ma kanki kin zauna gashi har kin ci abinci ko? Kin aje kwanan ma a gurin da datti, ni kuma in shiga kicin in girka na ko? Allah ka Allah ka Hanan, Hanan, Hanan, Hanan, Hanan, Ban Zuwa ina? Zan ɗan je ziyara. Ziyara? Ta ba ma san ki da waɗannan kayan ba daga ina wannan kayan? Eh na manta ban faɗa miki ba ne da na je kasuwa shopping ne shi ne haɗu da wani saurayi sai muka je siya maka. To, shi kenan. Amma ki sani, kina dawowa wannan kayan na jikin kiki cire su, ɗauki wanda kika saba zama da su a gida kisa. Sannan kuma wannan jan bakin naki tun daga gyaɗin gidan nan ki cire shi, ki goge shi, ba na san shi a nan gida Sannan abu na biyu, ki hankali ki faɗa hankali kar ki ɗauko min abin kunya kuma ki ɗauko wa kanki Allah ya kiyaye Hey! Allah na dawo jiki shi yaji. Ha? Baby ke ce wannan? Ni ce Alhaji. Kai, ba ke bace baby. Kin ga inda kika canja? Kai Alhaji, ya dai idanuwan naka ko tsufan ya zo ne? Tukuna dai. Yanzu ina muka dosa. Duk da sitiyarar ɗin motar ka ya kalla, nan muka dosa. Allah? To shi kenan. Amma ya kuka yi da matan nan don na san dole sai ta yi magana. Kai Alhaji, wala matar ka nan ta fiye sa ido. Bata san ni ma bakan wallasa ba ce? Na sani. na san ma ba karamar mace ba ce to mu je ina ganin ya gama wanke mota zo mu je hanan hanan hanan hanan hanan hanan <laughs> wallahi ka kaganka amma ka bani mamaki eh. wato kwakwalwarka wani lokaci tana ja eh. kaga wato wato wato ka zama in canza ma suna mana me amarya koye? <laughs> wallahi ka ko na ina yara ma za ta dan kira to ai yanzu ma ba wannan ba eh. na yadda ka canja min suna ita wannan yarinya so nake yi in canja ta gaba daya daga 'yar aikin gida ta dawo ta samu 'yancin kanta ta yi abin da ta so a gidan ban gane canza ba eh mana au ok kana nufin ta daina aikin yawwa ta daina komai eh ka mutu eh wallahi to wata hanya kake da shi wanda zaka rika haduwa da ita kai gaskiya you have a sense of humor irin wannan tunani haka ani ban san da shi ba ka dauke ni to hakan za a yi ina alaji wannan maganganun da ka faɗa haka za a yi don haka yanzu ma abin da nake so mu shiga ciki ka kwashi girki sannan mu fito sai mu wuce kaya mu kwashi girki mu wuce eh. ai kaga zaman namu bai kai wani ba ko ba haka ba eh. muna son mu kulle wani a mai kyau da kada a samu a samu so ba za a samu ba na ce ma ba za a samu ba ita uwar gida dai bata san na tsoma baki a harkar ba mm, bata sani ba ba ruwanka ka banni da komai ni ne da komai zo mu je kai mu zo mu je <laughs> a kasar lokacin da kai auren nan Allah Kai? Ci. lillahi wa inna ilaihi raji'un. lallai ma yarinyar nan har ma kin samu damar ki zo ki kwanta ki bacci ki bar min eh, eh, eh, a wuta ya kone kina nema ki haɗa mana gobara Hajiya lafiya? Kin san me kike kuwa? Ki dora abinci a kan wuta ki bar min gas a kunne ya kona min abinci sannan kuma kina nema ki haɗa mana gobara a cikin gida kuma ina miki magana kina gaya min wai hajiya? Ban gaya miki ba lokacin da na kaki gidan nan cewa duk lokacin da za ki bacci ki tabbatar kin je kin kashe duk wani abun kayan wuta da yake kicin ko ban gaya miki ba? Na gaji. Aikin uban me kika kika gaji? Ina magana ko ba da ke nake magana bane ina magana kina wani. are can Yarinyar take takama da shi ne. Ta riga ta gama canza ga baki yanzu ko shakka ta ma ba ta yi. Dubi irin shigar da take yi. Kuma ta zo ta kwanta ta bacci ta bar min girki har tana kira min wai hajiya. Bikin da tsani. Hannatu, daga ina kike yanzu sha biyu saura na dare? Dama anti dama. Dama ne. Dama na baki dama kin zama 'yar iska ko? In ba haka ba me kike nufi? Daga cewa bako zai zo ya ganki eh, ku yi tattauna shi kenan har sha biyun dare sai yanzu nake ganin ki? Kina so ki nuna min da kin zama tatacciyar 'yar iska ko? Saboda na baki dama ki kula samari. ai baki sani ba a hanya ma na ganta tana ta tafiya da kafa da na gane ta na tsaya na dauke ta a mota sai take ce min wai ai yan fashi ne suka kwace mata kuɗi gaba ɗaya duk sun kwace mata kaya ko amma ba su kwace wannan ledan ba ko a wannan ledan ni na saya ni na ce ta shigo da shi ai ta sha fada a na ta sha fada a na ku ta ba da guri da Allah munafukar banza munafukar wofi Alhaji kai ma sai yanzu kake dawowa gida? Ah, baki ne mu gaya miki. Eh, akwai abubuwan da na tsaya mu je kawai kin je. Za mu je. Hanan, hanan, hanan. Hanan, hanan, hanan. Mun sani ya rabu shi ga afuwan sannan rahimu ne mai gafarar duk zunubi ne duk ƙaddarar mutana gunsa yadda ya tsara hakan za a yi sai ke karɓa ƙaddara hana hakan ya tsara baki shawara ko kuma shawarar da zan baki tare da nasiha sunan ta kunne ya ji jiki ya tsira ina son sanar da ke cewa duk mutumin da ya kuma kwaftaci mijina ko ya ce zai kulle mu'amala da shi kowace irin mu'amala zan iya kashe shi har lahira don bana hada haɗa mijina da komai don na ga yanzu kwanan nan wata giggiwa ce take damunki kina wani shishige masa har wani wai ya ganki dare ya yi rage miki hanya ba miki gargaɗi cewa karki kar kyawun kallo mata ne kake masa ko ban gaya miki ba sai ga ki kun jero ka faɗa da ka faɗa ke da mijina wai ya rage miki hanya to na gaya miki wannan idan kunne ya ji jiki ya tsira don wallahi zan iya kashe mutum muris har lahira akan mijina don haka idan kin ji kin ji in baki ji ba kuma ga fili ga doki hanan hanan hanan hanan hanan hanan mun sani ya rabu shi ga fure afuwan sannan rahimu ne mai gafarar duk zunubi ne duk ƙaddarar mutum yadda ya tsara hakan ne za a yi Hello? Ina gajiya? A lafiya ƙalau. lafiya lau a ah, ita ma lafiyar ta kalau eh a ba ta kusa ne na aike ta kasuwa amma idan ta dawo zan haɗa ku da ita a waya dalla yawa sai an jina. Kawata yana jikin shiru. asabe asabe wato wallahi wato zargi nake yi alhaji da ɗar aikin ki ƙwarai da gaske to kin kama ki kawai dai wasu abubuwa nake gani wanda suka samun zargi a zuciyata. Inda da ki kama ta ƙawata. ya da yi kuma ka dai in an baka iya kama ɓarawa ba sai ya kama ai in dai har suna yin wani abu a ɓoye na rashin gaskiya na cin amana to ki taka sun tsakiyar a sannu za ki kama su ki duba ki kanta mutumi nawa a zaune a nan gurin sai ta ga dama tukunna za ta yi girkin in ta yin ma sannan kuma in na ce ta zubo min abinci sai ta zaunar da ni ta jira của lời tuổi Alhaji, ka dawo ne? Wallahi ba na jin daɗi. Alhaji wallahi ba na jin daɗi. To ƙarfe na. To ƙarfe ne za ka dawo. Shi kenan Allah ya kai. Shi Allah ya kai. Allah ya Allah ya Allah ya Mun sani ya rabu shiga gafure ne, afon sannan rahimu ne, mai gafarar duk zunubi ne, duk ƙaddarar mutane abun sani. Yadda ya tsara hakan za a yi. sai ke karɓi ƙaddara hana bismillah alaji to wayan su magunguna za a siya na yi maka munna za ka iya budewa domin tabbatar da koma menene a ciki likita ai kamar ciki na gani a tabbas ciki ne take dauke da shi har na tsawon wata biyu ciki kuma gani na haka haka zo ne na yadda ciki baka ce ai kuwa na gode ok shi kenan na lafiya حنان حنان حنان حنان حنان حنان من سني يا رب شي غفور عفو سنن رحيم saboda Allah ina so ki saurare ni gaba ɗaya kin ki Kin daga asibiti mun zo cikin moto ki saurare ni ba. kina ta koke koken iska yanzu kin zo nan maganar da zamu yi idan matan nan ta zo ta same mu ba wallahi ta samu mu na ku farin ciki komai ma ya faru zo ta same mu tsaya ki ji abin da nake so da ke tun da Allah ya sa cikin nan ya shiga yanzu to mu yi kokari mu je a zubar da shi kawai <laughs> wallahi ba zan zubar cikin nan ba ka san kin lolin zubar ciki kuwa ka sani mun saba Allah da farko ba san ƙara saba Allah a karo na biyu ba ka sani kin san kai ba to to to tsaya kin san ne ki yi haƙuri wannan ne kawai idan muka ce aka cire shi shi kenan kin huta sirrinmu fa nake ji mana ya kamata a ce sirrinmu bai fita ko ina ba so kike asirin mai tuni tsakanin ni da ke eh <laughs> wallahi sai na haifa ni kike gaya wa na faɗa maka هنا هنا هنا آه سبحان الله هذا جن زو زو زو مجي أسبتي مجي مجي أدوبة إلى أسبتي مجي مجي يا الله يا حنان حنان حنان حنان حنان حنان yi ya rabu shi Alhaji kan ne. shiru da karmi wannan zancen a bayan Allah ki tsaya. Hajiya ta ta ta shigo ta. A'a. Ah, ah. Alhaji ne. shiru da ki ki daina wannan asibiti. in Hajiya ta zo sai ta fahimci me yake gudana. shiru shiru. shiga alaikum mai ofis. Shiga. Shiga. Allah. sannu to kya tambaye ni kuwa a halima na shigo gida da kullum leda a hannun lemo da ayaba sai na kira sunanta ta zo ta karba ta kai ta ajiye a firiji karban da ta yi kafin ta karba sai na ɗauki ayaba guda ɗaya na ɓara guda ɗaya ban san lokacin da na yadda bawon ba kawai ta zo za ta shige in gaya miki da bawon nan ya sula ta sai ga kanta ram a jikin gilas ɗin nan allah ya sa dai gilas ɗin bai fashe ba shine na ce to ya kamata in kawo ta asibiti a ɗan duba ta dole saboda Allah ya yage sosai wurin ko kuma shi yasa kaga alhaji kowane lokaci ina yawan faɗa akan a dinga mai da komai a muhallinsa ba na son a bar abu a inda bai kamata ba saboda gudun irin wani kaga yanzu ga abin da ya faru haka ne Allah ya sauke Allah ya bata lafiya sannu ko to za ka bari ne idan mun tashi mu tafi tare ko kuma yaya a'a eh, ki gama ayyukan da zaki ni idan na je na dawo sai in zo kai ta gidan ka, kar kuma ke abatar ta dade tunda zaki daɗe a asibiti Allah Allah Na'am. Hajiyanku ta ce tana son ganin ki goben Allah kai. Ina ya kai ma'anti, Don haka ki shirya. Shirya sha Allah gobe kamar zuwa tara na safa ka sai ki tafi. Me ya samu kuma tinki haka ta kumbura? Babu komai. A jiya ne na daka attarugu to na manta ban wanke hannuna ba sai na shafa fuskata. Amma duk suka tulu-tulu haka? Hannatu. Ya ta jikinki ya ɗanyace haka me yake faruwa ne? Babu komai. Hannatu. kin yadda cikin ke ɗanya ce kuwa kuka ce wata ciwon shawara ya kama

gafur sannan rahimin ne Allah gafara duk zunubi ne Hana Ke na umma Lafiya Hana Wai me yake damin ki ne Lafiya kala umma Ni fa mahaifiyarki ce bai kamata a ce da akwai abin da yake damin ki ba amma ki zauna kina min boye boye tun dawowarki gidan nan yau misalin sati guda kenan da dawarki ina lura da ke baccin kirki ma ba kya samu ki me yake damun ki ki gaya min abin da yake damun ki wallahi mu babu komai kawai gajiyar hanya ce An yi hana ta shikenan yanzu dai kin ga rana ma tana ƙara yi ko ki tashi ki je ki shirya dan na san yadda aka yanzu suna can suna sa idan dawowarki

kin ga gidan da yayi ki da Allah a jamu ko ina ginici yadda ya kamata kin ji ko insha Allah yau wato da Allah ayi yi kokari a Ya sai na dawo Hanan, Hanan, Hanan Mun sani ya rabu shi da furin ne Afon sannan rahimin ne zunubi ne duk kaddarar na mata na sanye annabi ki amince a wallahi ba za a zubar da cikin nan ba tsaya ki ji zubar da shi da za a yi shine za mu tsira da mutuncinmu mu tsira da sirrinmu tsakanin ni da ke sai da kaka tsira da mutuncinka alhaji cikin nan sai na haife shi a cikin gidan nan Assalamu alaikum. Sista, am kake zo ne? Wallahi na zo. na raska mutuwa dole in koma. Ah, kina nufin hakin tashi ne? Na manta lakot ina a gida mun an jima muna da shiga aiki da ni da Dr. Suleiman Bello kin ga ku dole ku wannan sauri bai mun ba mai gidan ne biya ta ni fito fito fito fito in kawo mu zan sauke ki zan tafi bari ni ma zan je in dauko to kana irin an zalimi ne ma kike gaya haka ka hauka ne ni kika mara na mare ka Me nake gani? ka dunkula hannu za ka nausa ka nausa a cikin wato ka kashe ta ka kashe abin da yake cikin ko? wallahi bani da girman ka da komai da furfura a furfura a ka amma ka rasa wacce za ka nema ka yi illata wa rayuwa gaskiya ka ba haka daga gurin ba me ka nema ka rasa ta ina na gaza da kai sai ki gaya min wacce kula kika bani tun da na aure ki a gidan da ki gaya min wacce kula kika bani nan za ki fita aiki tun sanyin safiya ba za ki dawo ba sai tsakar dare ya sa na ce shi sa ka zo ka aikata wannan barabara wanda shi ne kwarai eh, na aikata na aikata yawwa gwara da nan magana aure idan na ce zan yi a gidan nan har durkusawa ka zai ke cikin rukuna a kan karfi ya wani. ba ta abin kunya ba ne kayan a kan ka zai kare ai ba ni ne ba ai an ba ka zai kare ni ba na san shi ba na faɗa ko kanki da kawo jira kuma in ma abin kunya ne kai ne ka fara yi an gaya miki wannan labarin ni ba kama da sai yanzu ba kama ki ba ba kama ki ba wannan abin kuma nayi yawa ki yi duk abin da zaki ba abin da zai duniya ma ta ishe ka ba abin da zai kai da kunyar ka da kai mutane duniya ni da ban ya kace a ce idan kuwa na ji kunya a duniya ai kai ma kin a matsayin ki na mata ta wuce ba ta ban kulawa har na ce na fada rani na ji na ji i e, i e, ke kuma a matsayin na matata ba ki san muhimmancin aurenki ba ko ki san kai wannan kuma kai ta shafa ko kuma kin fara kin ba ta rayuwar ki a banza a wuce gidanka wanda zaki nema da shi sai ta ambaban ki wallahi kin ba ni kunya gashi ne yanzu ya kunta miki masifa da bala'i ya miki da shi rayuwar ta gama watsewa ni ba ba ni nayi ba ke kika aikata ai dole ko kin ki ko kin so sai an yi abin da aka ce ki so dole sai an zubar da wannan cikin mutsiyaciya ba za a zubar ba saboda na fi kin matsayi a cikin gidan nan na ɗaya ni ba juya ba ce kuma dole a haife shi ko kina so ko ba kya so samun lafiyar ki ki barin aure alhaji in kuma ba haka ba alhaji alhaji Hajiya. Hana zai. Hanan, Hanan, Hanan. Hanan, Hanan, Hanan. Mun sani ya rabu shi da furin ne. Afun sannan rahimin ne. that food away. Our food, some